Depuis quatre mois que je suis à la tête de l'État, je me suis efforcé de traduire en acte Shugaban ƙasar ta Nijar na cewa watanni hudu bayan da na hau kujerar shugabancin ƙasa ina ta ƙoƙarin ganin na yi abubuwa a aikace daidai da matsalolin da nake tunanin su ne suka fi damun 'yan ƙasa. A jawabin da ne a ranar bikin rantsuwar kama aiki, na yi bitar ƙalubalen da ƙasarmu ke fuskanta. kuma biyu daga cikinsu suka fi ɗaukar hankali na wato sha'anin gudanar da al'amuran mulki da sha'anin ilimi watanni hudu da na yi ina riƙe da ragamar ƙasa sun ƙara bani ƙwarin gwiwar mai da hankali akan waɗannan fannoni biyu dab da su na ga dacewar buƙatar ɗaukan matakan gaugawa akan batun tsaro a nan 'yan ta'addan da ke shigo ƙasarmu daga waje sun matsa ƙaimi sosai a tsawon wannan lokaci abin da ya sa jami'an tsaronmu suka dage da aikin tsaron ƙasa ba dare ba rana ta kowace kusurwa cikin ɗiyauci da sanin makamar aiki ina yi musu jinjina ta musamman a nan ina tunawa da gumurzun da suka yi a difa da boso da coma bangu Je a renforcer la lutte contre la corruption et la concussion. Mohamed Bazoum ya ce ina ƙara jaddada aniyar ƙarfafa matakan yaƙi da cin hanci da farautar ɓargurbin ma'aikata da mahandama dukiyar jama'a da masu kashe mu raba wajen bayar da kwangilar ayyukan gwamnati, satar jarabawa da rashin adalci a sha'anin tsara jarabawa da gudanar da ita da batun ɗaukar ma'aikatan gwamnati. L'éducation est notre plus grand défi. ya ci gaba da cewa kamar yadda na faɗa a jawabina na rantsuwar kama aiki ilimi shine babban kalubalen da ke gabanmu rauninsa ya sa a yau muke da matsala wajen samun ingantattu kuma wadatattun ma'aikatan da za su baiwa ƙasarmu damar samun ci gaba tsarin karantarwarmu na buƙatar a sake duba shi kuma haka za a yi domin wannan shine zai bani damar cika alkawalin da ke tsakaninmu da 'yan ƙasa. Hakan ne ya sa na tantauna da masu ruwa da tsaki a sha'anin makaranta don zaƙulo hanyoyin da za mu tunkari wannan matsala a gwamnatance, kamar yadda tuni muka fara ɗaukan wasu muhimman matakai. ranar uku ga watan Agusta wani lokaci ne da a ɗaya gefe akan yi ayyukan da shan itace kuma a bana hukumomi sun karkatar da akalar wannan shagulgula a kan mahimmancin zogale wacce baya ga kasancewar kasancewarta cimaka ke zama wata hanyar samun kudaden shiga ga jama'ar birane da karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.